Me kike a ɗakina? Ina gyara maka ne ko? Ya gyara ɗaki, gyara gida, da can kiki gyara ɗakin? Gulma da munafincin banza da munafincin wobi. Wannan firiji in na ga ka dawo ne na ce bari in zo mu je ka ci abinci anya eh, abinci bari dan watsa ruwa sai abinci za ka fara ci sana ka zo kai wanka na haɗa muka ruwa Allah ko na ruwa a toilet dama to gaskiya ne gaskiya ne eh zan ko in mutum ya ci abincin Eh. Ina ki Me haka? Zan adana maka ne in ba a ɗauka ba ka ce ba a ɗauka ba kai ba a iya maka. Ha to ai hankalin ki alƙalin ki kin kama kan hula kin taushe kin murku zaki abin nan a haka ki aji ta yi. Ai idan kika ga lalacewa za ta yi. Ima mutane shiru. Bata sai cibi zama tsari.

kuma ka ga mala'ikun Allah suna fushi da ni. Ka yi haƙuri, na yi mamakin yadda na gama girki na gishiri bai yawa ba, amma yanzu a ce gishiri ya yi yawa. Ka yi haƙuri ta yin ba na ba ne. Kin tabbatar sanda kika gama girkin ba ba ki ji wannan gishirin ba? Wallahi ba, kai haƙuri. Ina so in ganka cikin damuwa ne. Zai sa, gida. ke yarinya ce ba za ki fahimci abin da ke faruwa ba makirci ne kawai aka kulla na sani dan a haɗa ni da ke dan kawai in gabe ki ni kuma in dai ni ne a gidan nan ba za a taɓa jin kaina da ke ba ki kwantar da hankalinki ba komai a'a ki kwantar da hankalinki bari ma abin da za mu yi wanda yake jin ya ƙara gishirin dan ya bata ni tsakanina da ke mu tashi mu koma falon a gaban su in ci da gishirin ina tanda baki ina wuraha dan abin tashi mu ji tashi mu ji tashi mu ji ba za ka ci abu mai gishiri sosai haka ka san ba ka cin gishiri ba dai so ake a ce wai na kasa cin girkin nakin ba mu je in ci a gaban nasu ina tanda baki ina hira ina santi in so sai a ke kuma kake koma aiki riga kin kwalliya ba sai kin koma kicin din nan ba to abin da zamu yi idan haka ne sai da zamu yi mu fita waje mu je mu je restaurant mu ci abinci eh ai wannan kwalliyar ma sai dole ma dole ma sai ma an fita waje da ita Allah ba zan saka ya ba zan dubu da ruwa saka zauna zauna zauna zauna ki rika kewa da dariya suna jin Bilkisu! Bilkisu! Bilkisu! Bello lafiya? wani irin kira haka? Lafiya garau. Allah mu kullun ɗakin baba zaki bani zan dan dauki wani abu a ciki. To ai da zai fita bai ce in ba kowa mu kullun sa ba. Na ka faɗi ma idan wani abu ne sai in shiga in ɗauko maka. Ke da Allah ni tsimana. Ya zan ce ki bani mukulli ki ce bai faɗa kowa an ce a shiga cikin ɗakin ba. Ke hakkin isa ki sa mana doka da shiga ɗakin mahaifinmu ne? Saboda ina da ikon da zan hana duk wanda ke gidan na shiga ɗakin mai gidana. Ba tare da izinin sa ba. Okay, okay, okay, okay. To dama bari ki jin gaya miki me neman kuka ne aka jefe shi da kashin awaki dama ni Allah Allah nake ke shigo trap dina in yayyaga ki in ci miki mutunci wallahi yar akuya mara mutunci kawai a'a nura me ke faruwa ne naji ana ta hayaniya cikin gida nake ta jin murya yana daga hakan nan wai wannan wannan zan ce wai ta bani mukulli wai wai wai babu wanda isa isa bashi mukulli saboda yau ranar girki na ce ba isa in yi kaza har ta isa ta shiga tsakanin mu da mahaifin mu ne samun gari kuturu gada cikin rama ki gaugawa bashi makullin ɗakin mahaifinsa ya ɗauko abin da yake so ba zan bashi ba saboda ina da ikon da zan hana kowa shiga ɗakin mai gidana zan mai da ɗakin mijina kamar sauro ne kowa ya biya wuce duk ranar da nake da girki a gidan nan dole in killace ɗakin mijina <laughs> ki gaugawa bashi makulli ko ki ga abin da baki so ni fa ba zan bashi ba dakata hajiya ki ji fankan fankan fa baya kilishi ni a gaban mahaifiyar mahaifiyar tamu zaki ga wannan magana kaɗan kika gani wannan shi ne farko in baki bari ba akwai abin da zai kara biyowa ma bayan wannan wallahi komi za ku yi ma a gidan nan ba zan ba ku din ɗakin nan to ko za ki ci gaba da cin da taki a gidan nan wallahi tallahi kaɗan kika gani farawa <laughs> su bai faru? Lafiya? Nura ne ya ce in ba shi kiɗin ɗakin nan shi ne na hana shi na ce ya faɗi me zai ɗauko in ɗauko masa. Shi ne sa hajiya suka zo suka sabe ni muna ku ce da su ya mare. Nura ya ɗaga hannun shi ya mare ki a kan kawai ya ce ki bashi kuma kullum ɗaki kin hana shi. ai ƙarya banza ike ni ya kamata izo tambaya mu kullun ɗakin ai na ne ba ɗakin ki ba ya sani sarai yana ina nura yana gidan kira mu shi ya fita ya fita ki banni da shi zai dawo gidan ya same ni kai ba ma shi ba su iyayen nasa da suka ɗaure masa gindi wallahi za ki gani zame su don Allah don annabi ki kuntar kanki barki su ki share hawa kin ji ki hakuri ki hakuri don Allah don annabi ki haƙuri sharawa kin ji yawwa ko ke ba ki banni za kuma ki ga yadda zamu yi da su daga nuran har iyayen da suke daure masa kinti zo ma ki rabu da su ba ma sai kin koma can falon ba sun ganki ya zaman ki nan ba kake ki zo mai lissafi da ke kake kar ma da ki zo mai lissafi ke da mu kuma wasu kallon sauri na abin yana wuce yadda lissafin ga wannan alhaji garba ne wannan yana ji shi ma da yadda abin da yake bi na da yadda nake bi da ke za mu amma duk yadda aka yi duk yadda aka yi ke kika ci yaran nan ya saboda duk inda za a je a neme shi an je neman sa ba a same shi ba amma wallahi in ya so ifi ruwa gudu wallahi zai ga mutum to daga ke hashi din babu wanda na gawa gaba in dai akan balkisu ne Allah jina na da miki ni ba za ni ba za wallahi ba zan ci amana Balkisu ba amana na amso ta kuma wallahi na yi alƙawarin zan rike amanar ta kin ji na ga miki Alhaji Alhaji ɗana Nura ya gudu kuma ni ni na sa shi ya gudu dan ba zai yi ba in bari ka ci mutuncin shi kan wata wata wata ai Balkisu ta fi ƙarfin wata. wallahi tallahi Balkisu ta fi ƙarfin wata ke inda mutunci inda sanin ciwon kai wallahi tallahi balkisu bai kamata ke ki rike kai mata kallon banza ba Allah wallahi kin ji ga miki saboda yar amana ce balkisu wallahi kainuwa ce da shan Allah gamji ce shasara wallahi ku gama duk abin da za ku gama ni dai na auro balkisu ni na ce ina son in zauna da balkisu ke dai baki saki saka mu balkisu ba ni kuma ba zan saki balkisu haka kawai dan ke ko wani ki can wai nura ba ku isa ba wallahi wallahi na yadda da malamai da bokaye sun yi aiki wurin nan Allah da ya sauke can kika safa zuwa shi isan ya har kike kallon haka daman duk abin da kake haka ke dauka wane ki eh kai tunanin wada shi bisan gurin saboda a rayuwarka gaba ɗaya komai na ka ya canza a yo ai ke kin da ni wallahi tun irin wannan tsakiyar da ta bar haza take sa wallahi na san bokaye ne saboda da ba haka na auro ki yar uwarki ga ta nan zaki ga wuyanta subul amma ki saki ki kawo bar kayan haza ki watsa kai ma ka san wace ce bar haza da Allah wace ce barhaza alhaji wannan je wace kuke haɗu a gurin bokan da kika kira ina kuma zuwa wallahi gidan mu zan tafi wai jaka ka auro a cikin gidan nan kullun sai an dake ni a cikin gidan nan wa kuma yake sai ka ce ni ban da yanci me kuma ya faru wa ya taba ki kamar maryam dan na aje lemu a kofi a falo dan ta dauka ta sha ne mata magana shine za ta dake ni wallahi na gaji gidan mu zan to to to ita murin dan kundin ubanta ita ita ita ita ta sayo kudin ta ne da kudin ta aka sayi lemon in dai banda neman rigima neman kaddi a zauna lafiya tun yaushe kake faɗin zaka dauki mataki amma ina yin hakuri a gidan nan kai ka sani ni nace miki dan Allah ki hakuri yi hakuri dan Allah ni fa da ta ja mun bakin jini a gidan wanda nake cikin ma ya ishe to to to to mu je mu je dan Allah yawa maryam zo da Allah roƙa da Allah ki je ka an so ma abin nan da Allah kai ki tsaya balguri balguri to alhaji lafiya balguri lafiya sai ina zane sai ne mata shege dukan tsiya yanzu rashin kunya da maryam rashin kunya da da maryam za ta a gidan nan kenan wallahi ba za ka da kan mai ya ba a nan gidan saboda me saboda ni na sa ta. sai a kyale ta ta tauma da rashin kunya eh sai ne mata shege duka wallahi ji na ga miki hukumin irin ka saboda waccan banza zaka da kan mai ya ai kuwa Balkisu ta fi karfin a ce mata banza a gidan nan wallahi ta wuce banza kin ji na ga miki kuma wallahi in dai ni na haife ta ɗan nan sai ne mata shegen dukan tsiya akan wannan din kin ji na ga miki saboda wata ka zauna ka tsine wa 'ya'ya su bi duniya su lalace bari wuri ba zan bayar ba to wallahi sai dai in ba za ta kwana gidan nan ba amma muddin za ta kwana a gidan nan sai na mata ligiligi za ta kwana gidan nan hankalin ta kwance ai ko ba hankali kwance ba hankalin ta kwance ka kawai yarinya ba za ta bari a zauna lafiya ba to karatun ma da take yi dan kundin ubanki wallahi barin makarantar zaki aure za a yi miki hutun jaki da kaya bisa kai kana tunanin in ta ce gidan mijin nata ba za ta taya ni kishi ba daga gidan mijin nata to ta zo ta yi Allah ya sa mijin nata ita ma ibanka mata uku ga baki ɗaya can saɗe hudu eh, eh. sai mu ga da wanne za ta ji da naki kishin za ta yi ko da naki ba da guri na ce da ta ki ba da guri da Allah annabi Ah, ah kai! Barki su! Barki su! Haba, haba, don Allah ran me za ki maka ruwan ruwan ne. Na duk kokarin da nake saboda Kai! Kai! Dan Allah dan Allah zo mu Barkisu dan Allah ki rubuta Kai kin ga irin hukuncin da dauka ban fage abin nan da sanyin ciki ba. Duk irin abin da sanyi nuna musu cewa raina ya ɓaci na yi shi. La ilaha illa dan Allah dan Annabi Barkisu ki bar wannan magana ta wuce. Ni zan na zan ɗauki mataki akan yawa alhamdulillah. Ba zan iya ɗaukar wannan wulakanci ba ku je na sauƙaƙe muku dukkan ku na sallame ku ku fita ku bar gidana. Muna nan zama daren da kam ba ganin gida ba yaji muna nan ko ba mu zauna dan kai ba za mu zauna dan ƴaƴa ƴaƴanku da da su kuka zo hakka ga mun zama ƴaƴa wai mato in ma banda in ma banda mutuwar zuciya kai kace kai ba za a yi abu dan kai ba sai dan wai wani wani naka eh da magana ki dinga kuma ki dinga hura hanci wai kenan wai kenan yau ga ƴan maharba to kakannin naki ma sun je fadda baka ai magana ki dinga zaro idanu ka san mutu ka raba mutu ka raba takalmin kaza ba inda zamu ba ba gaskiya kan ki wannan mutuncin da ka ga mana abin ya kundin ubanci kundin da wa da wada da wa ke kaga ce karu ba ke cin ta ga mashi gaskiya ko ke ke wai dan ubanki ana magana ana magana da iyayen ke ina ruwanki ne eh nace ina ruwanki ƴaƴan mu na kishin sai kishin kishin ban sai ban tar ku da zamu sai wallahi ta kun tafi wallahi ba Allah la ilaha illallah ya gura to ai gidan ko hmm. in Allah ya daga gaba ba gidan nan ba ne ƙara bata miki a ai kai ma ki daina bari suna bata miki Allah ki mai da shi nan wallahi in kika in ka fito shi dan Allah dan annabi ki mai da shi ba la ilaha illa ba wanda ya ya hana ma nura zama cikin gidan nan bismillah ƙarya ne shigo shigo shigo hajiya zuwa hajiya ta wai dawo da kai wai dawo da kai gidan nan haba alhaji haba alhaji ina zaya yana da wani gida ne wanda ya wuce nan gidan? ina zai zai je gidan uban shi ne ko tsine mai kai ba ta kama shi saboda haka yana nan cikin gidan zama daren da kam kai kai ka shiga ta kai gashi nan in mun wuce irin abin da da majalisa majalisa nuna ma ake ana ana ba da labarin abin da ke faruwa ba dole a nuna ku ba ai dole a nuna ku ai kai mahaukaci ne ai ana nuna ku ne saboda ga ƴaƴan da suka ƙi maganar ubansu suka bijire ubansu saurara nan zanna zanna ka dawo ne ka dora a inda ka dasa inda ka bari to babu inda bilkisu za ta tana nan cikin gidan zama da kam zaman lahiyar ka ka mata biyayya saboda ai ita ma mata ubanka ce ai ni baba baba ni wannan yaron na sallama shi a'a wallahi na sallama shi ita shi kawai ni ibar mu na. ba inda zaya bai zuwa ko ina yana nan ka ne zai canza uba ne ko ko kai zaka canza ɗa in ya tafi gidan wa zaya duk inda to bai zuwa ko ina yana nan cikin gidan ba abu abin da za ya fasa sai dai dole ne ya yi ma um, bilkisu biyayya saboda ai matarka ce ita waccan makirai tana ji na kuma bata hito ba ba littafin ta bane ba karatun ta bane ike yi tana ji na tana jin komai ai abin da isa ba za ta shine hito abin da isa ba za ta fito ba duk karatun ta ne duk abin da take tafo masa ba ita ce ba ita ba ai aikin ta yake billahi mm. zai ka ga mutu wallahi sai ka ga mutu wa ta gari a ya hakuri kyale shi kyale shi salamu alaikum hajiya mu alaikum salam hajiya gani na ji kina ta jaje na shi yasa ce tsaya in shigo in ga hajiya mu wallahi ai na ji na yi sallama biki a wanga a ina can ciki ina lazimi ki sami hituwa a ina can ina lazimi hajiya mu yanzu kuke tafi? eh yanzu muke tafi. ajiya ta shi mu ba lahi muka ba ajiya alahi hayo shi babu har yaushe laifi yaro sai ya dinga yi ma yarinya rashin mutunci mm. kuma kuna ji ku ne manya a cikin gida wa'anda za ku tsauta amma ba ku tsauta ba alaikum eh gaskiya ne mata shi ce fa gaskiya ne shi da ya bata dama take mun abin ta ga dama ai ba tare da shi kuke yi ni ba dai ku da ita kuke yi ni cikin gida baba na'am ajiya hmm? tashi mu da tashi wannan hmm. ba yi mata kashedi da ta bayi mamu hmm. abin da take yi to ya ya ya ya me da Allah don annabi kamar yaya ha yau kuma kwana bakon bai kare ba har yau abu har da sata kwana kiyaye Allah kiyaye sai kuma wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ba gaya ba eh, wa eh, kuma salam bai wa Allah dama zan duba kine jikin yaya jikin ki fito fito Allahu akbar ba ta da lafiya ne ba na ce to kafin in je ciki bari in duba jikin nata a'a saboda kawai abin nan kin kwanzabi kanki kin ki kwanta ki bace kai Allah ya kyauta bara an kwana bara an kwana sannu abinda nake so da kai duk ranar da ba aiki na ba kai hakuri ka daina shiga ɗaki a'a jikin dai yayi sauki fito falo sai ka gani jikin dai yayi sauki ko jiki yayi yawa to shine nake so a inji dama ni dama mu je mu je ka je ka ci abinci eh Allah kiyaye ci abinci kamar ya abincin banza abincin gobe abincin da ko girkin nan ba iya shi ba eh, ki ga ai wallahi banci kuma a hakan dole he ka ci wallahi sai dai idan wallahi dole he ka ci to sai dai idan mu ce na ce maka sai dai idan dure zaki mu amma ke baki saki san ci abinci ba kuma ya zama maka dole an ki ci abinci ya zama maka dole an ki ci wallahi tir oh mutahi tana dai jinki oh. mutahi da Allah wallahi tana jinki oh, wallahi mace kin ji jigo he dai zamanin mara gona ke kiwo wallahi an ji an da ji jiki har yanzu ba daina jefar da kaya ko ina da ba za a bari ba an ƙi a bari hajiya hmm? ni fa hidimar nan tana daure man kai to yarinyar nan sai wannan kilbibi take sai wannan kilbasa take yi cikin gidan nan mun haka munan mun zama warin me ake cewa warin masaki hajiya abun nan sai mun tashi tsaye sai ko mun yi da gaske To wai mu tashi tsaye mu yi me za mu yi? ya an rasa abin yi? To, to abin da za mu yi. Mm. In muna son mu ceto kanmu da kanmu. Magana ta farko mun hwara kwalliya. Muna sa kayan nan masu kyau tunda dai muna da su aje. masu ba ki laifi ko da kin kashe dan masu wai dan Allah da Allahu akbar barkan mu dai wai ke in maki tambaya mana mm. wannan kwalliya kamar yau aka hau ki ban kyau ba ko wa kyau ku dan dara to ai na zauna a miro in yi wannan in goge in yi wannan in goge kawai so nake in yi wadda ta dace da kai wallahi ta farkon ma da ban gani ba ni na ji ta a zuciyata na ji tamun <laughs> Allahu akbar amma yaushe ke zaki ritaya ne ki irin ki daina kwalliya din nan kamar irin yadda sauran suke ha ba alhaji ai ko jikoki na ina zan yi kwalliya Allahu akbar la ilaha saboda ba ta tsufa da kwalliya ke da aduto ai ba kowa sai wallahi tallahi tunda ban san da wannan ko barka ba a gaya min ba alƙur'an ba zan ba da kuɗi suna ba saboda wannan na gaji da na gaji da irin wannan damfaras ba za ku tashi ku yi kwalliya kirki ba sai za a tafi suna wallahi ko barka ba ku gaya min wannan ba wallahi ba zan biya kuɗin sunan nan ba kwantar da hankalinka ita wannan kwalliyar da aka wuta ba dan suna aka wuta ba an yi wannan kwalliya don kai don kuma hutunka na ƙarshen mako Allah kuwa ka gani irin abin da ake gaya muku kenan yanzu kun san inda da magani a gonar yaro ya kasa haƙo shi eh aziza ke kin gaida da bakin ne muke ku to wai ni idan Allah ke dawo ka ta ni dan Allah ka ta ni mm, yo a wani ɗakin nake ne ye eh? a ɗaki na Allah mu je mu je mu je ta gida. Idan na kuma kowa ne? A ah, san da zo suna cikin ɗaki. An zo lafiya? Lafiya ba. Shiga daga ciki. Na mai gidan? A mai gidan ya fita. Salamu alaikum baba. Baba, kana... Kwarto, kwarto, kwarto, rugo kwarto, kwarto. Yo, baba? Eh, wallahi wani wani ta kawo gidan ban san san kowa ya zo sun shiga daki. Eh. Ai yanzu na ciki ba su fito ba. Eh. Suna ciki. Lokacin fitai. Wata yi tunda ba gidan babanta ba. haƙuri dai wai magana mota take yi. Allah sarki. Na kawo miki mota aiki ya haƙuri. Ina eh, shi ta sha Allah. Sha Allah. Madalla. Ah, Nura mota ake. Eh ina da mofin ne kana. Eh. Wai maganar mota take yi. Ya ce ta bari ai za a kawo. Ya ce ta hura wuta. Wallahi ta batsa ta ce za a Wallahi ta ce da. Ka gane abin hawa ne ka hankali eh, motar. Wallahi. Ba ni ma kai na jarin nawa ya ɗan yi ƙasa. ka Ina hula kan ya zan yi abin abin. yawwa to to ya mu ce kai da zuwa Yaya ya ni ma fa jarin nawa sai an dan tallaba mu ai siya ko dai yayan nata ne da gaske nura ani ba wanda ma ya ji kunya ma ni na wallahi tallahi ko na bige da mofin haka kawai kila dai yayan nata ne kawai iyakan magana Allah wanda kai anya asiri ne ala asiri ne kuma tana kuma iya kasancewa asiri ne tana iya kasancewa fa hmm. ke ki jibi wannan abu sa asiri ne wani abu ya har da wani sunkuyawa har ƙasa har kasa kin dai ji yanda asiri ne kai wallahi in ma insha Allah wa alaikum salam ke za ki taimaka ke za ki taimaka min saboda ni ma jani sai a abin nan eh ina agogo sannan ga wannan na ina na waje a bani ka ci sa'a za ku gaisa ba wallahi ai ban san har zai tafi Allahu akbar ai kai mama amma ni fi gaskiya ina mamaki yadda za a ce an yi wannan abin ba asiri bane ba kuwa ni kaina na yi mamakin yadda za a ce har yanzu har yanzu wai alhaji bai da cewa bilkisu kwarto bane ta kawo gidan nan ko kin san hajiya har gobe zuciya ta na cike da mamaki ta alhaji bai yarda da wannan mutumin kwarto bane ba amma kuma kila tana iya yiwuwa dan uwan nata ne gaskiya abin diba a nan sai ki ga yadda alhaji ke mashi ladabi idan da ba dan uwanta bane alhaji bai mai irin wannan ladabi gaskiya Nura kai wace irin shawara zaka ba mu akai To shawarar dai sai in ce ku ɗan bani lokaci kaɗan mu bi a hankali. Eh. A yaushe? Sam, ni dai ban ga wannan ranar ba barki su. sai dai idan nura baya gidan nan. kina ganin shi ke kitsa musu irin abubuwan da suke kira yana zargin haka tuntuni ba tun yau ba saboda idan suka shiga ɗaki suna daɗewa ba su fito ba to to ai kuwa zan haramta masa gidan nan gaba ɗaya zan haramta mashi haihata haihata ko ko layin gidan nan zan sa kare sake fasa To me amfanin sa? Yanzu shawara guda ɗaya zan baka. Kaga ya zo maka da batun koma sa makaranta. To me zai hana ka sama masa makaranta a ƙasar waje? Ya tafi. Yaran da bai kauna ta zan sama masa makaranta a ƙasar waje. Me yasa ki haka ne su? Saboda haka zai rage wasu abubuwa da ke faruwa a gidan nan. Kai. Nura yaka. kwanakin baya na ji kana maganar makaranta a malaysia ko? eh ta za a biya maka ba ni za a godiya ba ga wacce za a godiya domin allah ya sani ni dai ban yi niyyar in sake kula da wani al'amarin ka ba ita take ta lallaba ta take ta godo hatta maganar makarantar nan ita ta ce a biya maka saboda ka ita za ka yi godiya ba ni ba na gode allah ya saka alkhairi ba mai nura um, ku yi ina da magana da nake so Bilkisu tana kaunata? Amma abin ya ban mamaki wallahi tallahi. Nura. Na'am. Wa? Eh? kin san um, na taɓa tambayar baba maganar zan je malaysia karatu uh-huh. to sai ya ce ba zan je ba saboda shaye-shaye da dan wadansa to damar lokacin um, bilkis tana wajen eh. to shi ne ta ce abin nan je makaranta makirci ne ah. makirci ne mama karatu shiryayye ne Karatu fa zan jefa. Ba ka da wata illa. Ƙarya take. Ba kirci ne. Kai ba za ka gane ba ne. Ba za ka gane ba ne. Amma matan nan fa tana da gaskiya tunda ta ce abin nan je ni. Oho. Makarantar nan fa to kuma kin gani makaranta zan tafi ni. La ha ila illa Allah wa Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na san sa kai na ta shanye kai ma. Wallahi mace maka da. Ba ka tafiya. Wallahi ba ka zuwa. Wallahi ba ka zuwa. ba zuwa baka isa ba wallahi a ni abin da nake cewa ka gane ka ƙara aure shi zai kawo ƙarshen zaluncin da ake yi ma bilkisu gidan nan aure hajiya haka nake so a yi ai ni gani nake wannan kawai ai kaman ƙara barna da wakili dama can yaya lafiyar giwa balantane ta hauka kina kallon fa irin zaman da ake a gidan nan ina ga a ce kuma na ko wata na saka a cikin su a'a ba haka nan bane ai dan ka kawo wata ka sanya a cikin gidan shi zai ba ta sukunin da ita wannan za ta samu walwala saboda in ka lura gidan nan takura yarinyar nan take eh? amma idan ka ƙara auren nan to za su iya haɗe kansu tunda ita wannan yarinya wayayya ce tana da tarbiyya yarinyar nan za ta zo za su zauna lahiya to baba ni wanda yaƙini nake da shi akan ita wacce zan aura ai ban sani ba ya za a yi in tabbatar da cewar idan ta zo za ta haɗa kai da balkisu har ta su taimaka junansu ai babu wannan yaƙini ba shawara na baka ba ni haka nake so a yi domin na san za su zauna lahiya tare da ita shikenan Allah ya mana jagora amin ya Allah Allah ya sa ka shine mafi alkhairi amin ya Allah Allah ya shi amin ya sa Allah ya shi ni ba ke da tsatsama fura ne ni Allah babu wallahi dan ai yan tsantsaman nan ina jin dai wadda ke nan gidan ba ka shan da gaske kai ko na san ba ka shan abu mai kuma na ba shi kari a'a akwai siga ta da yi tsami da yawa ne sai dai a samu nan wata sabuwa ha ah, to in ba fara gidan ba sai da ina na san da haka yi da na tsaya na na daure ta hanya eh, sai a samu kwaya waje eh a yi samu to shi ke ba da san annabi da alƙur'ani ina zuwa bari in duba masu fura Ke? Ina zai. kamar yi ma yamma ina zan. Wace irin tambaya ce nan? daga yau na sa doka babu wanda ya isa shiga ɗakin nan in dai ranar girki na ci in dai ba da izini na ba ai ko baki isa ba wallahi ƙarya kike a'a Maryam wai wannan ce ta hana shiga ɗaki wai sai da izinin ta kamar ya sai da izinin ta har an kawo macen da za ta hana ƴaƴan gidan nan wali shiga ɗaki ni na sanya ki in dai yana numfashi babu wanda ya sai shiga ɗakin nan dama tun kafin in shigo gidan nan sai da na karatun gidan nan kakkaf na shirya shigowa gida da haka kowace dai da ita nake a cikin gidan nan haba safina muke faruwa ne haka kina nuna can matsa daga nan ke kina tunanin ke zan raga miki ne kina tunanin akwai mata tsakani da ke ne to ki ma daina tunanin wannan abu <laughs> daɗi na da gobe saurin zuwa nan wurin kwashe-kwashen alhaji kuma har ya kwaso mana 'yar daba tsohuwar kilaki ok wani abin da ke da ke da tsohuwar kilaki ba ko da bambanci Ni da tsohuwa muke ni kike zagi na zage ki kina da abin da zaki ne uwa ta kike zagi an zaga a ah, maryam zo zo zo zo mu tafi da ita ka ta saba ta min